تقولي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته bayan haka ina gabatar da godiya ta ga Allah madaukakin sarki wanda ya nuhe mu da ganin wannan lokaci cikin lafiya da amincinsa gabla kulli shay'in ya waje ga dukkan musulmi wanda ya waye gari yana lahiya lumi a yau yawa Allah godiya saboda mun yi azumi bara da wasu mutane bana kuma mun wala shi ba da su ba ashe wannan ya nuna wata ni'ima ce Allah ya yi muna da ya gwada mana wannan shekara ta zagayo muna lafiya abu na biyu muna kira ga dukkan al'ummar musulmi a duk inda suke wanda suka ji muryar musu kai wa waɗanda ba su ji ba mu yi addu'a a cikin wannan wata mai albarma akan azzalumai na duniya amerika da ingila wayanda sun kaito to da zaluncin su ga hili ga al'ummar musulmi zaluntar musulmi falo-falo cikin wata ramadan mai alfarma musamman ga al'ummar iraq kuma mai fata ubangiji allah ya karya waɗannan azalumai waɗanda sun ka zama ƙashin bakin tukunya ga rayuwa al'ummar mutane ta duniya wanda suka zama miyagun azalumai ta kowane gehe ga rayuwa ɗan adam 'yan ta'adda waɗanda suka ɗauki sojoji da makamai suka girke a ƙasashen musulmi inda za su iya kai mu musulmi hari su musulmi ba su iya ramawa wannan shi a bakin zalunci a zo a aje makamai cikin gidanka don a yaƙe ka yadda kai ko da ka so karama ba za ka iya ba domin daga iraki babu wani makami wanda an ka mallaka wanda za a iya harba shi ta amerika amma sun zo sun aje kayan yakin kusa da ko cikin zuciyar ƙasar musulmi kuwait da Indiya. ɗan ƙasashen larabawa inda teku take sun kamo miyagun jirage da miyagun makamai sun aje bayan gidan musulmi da zarar sun ga lokacin da suke su ci amana sai su ɗauka su je ba ba su a Allah ba su tsoron Allah ba su tausayin ɗan adam ce kada a kera makami amma su su kera su ce ba a yaƙi da makami amma su su yi to ina mata al'ummar musulmi kada ganin duhun amerika ya hana mu magana akan gaskiya amerika ba allah ba ce arna amerika wasu arna ne daga cikin arnan naki waɗanda allah ya halitta kuma allah ya yi arnan da sun kahi su kaihi kamar yadda ya ba mu labari cikin alƙur'ani amma allah ya gama da su to kowane musulmi lokacin da zai buɗe baki da lokacin da za a yi sahur lokaci ne na karɓa addu'a kuma ba mu san ko wane baki ne za mu roƙi Allah da shi Allah ya karɓa ba kowa shi roƙo ya roƙi Allah Allah shi ji tarayyar Amerika ta kuma tarayyar musulunci Allah muna roƙonka kawa Amerika zagon ƙasa da musulunci Allah kawa az Amerika zagon kasa da musulunci Allah in ka yi niyyar kai musulunci Amerika ba Allah ka wargaje a tare a Amerika ta barkace ta zama tarihi bayan kasancewar abin kallo su kuma wayannan musulmi da su da mu Allah ya san muna wayanda suka mutu Allah shiga marta musu wayanda suka ji raunuka Allah ya ba su lafiya waɗanda addarai Allah ya kiyaye su ya tsare mu baki ɗaya. abu da uku gashi Allah madaukin sarki mai canja abubuwa lokacin da ya so ya canja mu daga wani lokaci zuwa wani lokaci mun hito daga mulkin sani abacha zuwa mulkin siyasa to kowane musulmi ya yi roƙo mu roƙi Allah Allah muna roƙonka duk wanda bai tausayi mu bai kauna addinin mu Allah kakka ba shugabantar mu wannan addu'a ta zama a jikin carbin kowane musulmi duk wanda bai tausayi mu bai kamna addinin mu Allah kakka ba shugabancin mu bayan haka kuma ina kira ga gwamnatin tarayya ta ji tsoron Allah ta rage kuɗin haji sun yi yawa a dawo da haji yadda mai karamin ƙarfi zai iya biya ya je ya sauke faradin da Allah ya dora masa idan matura ta kai bango za mu kai ƙur'ani abuja don mun ga umarnin zuwan ƙur'ani abuja eh in an yi to za mu yi gayya mu ta yi abuja mu karanta qur'ani dan mun ga mun ga amfanin hadin eh mun ga amfanin zuwan qur'ani abuja saboda haka yanzu mun samu abin barazana saboda duk aka yi magana za mu ce to za mu wata yi da qur'ani abuja Allah ya kiyaye Allah shi karɓar muna aikin da za mu aikata cikin wannan wata da kuma shekarar da ta wuce sannan Allah madaukin sarki shi muna muwafaka ga abin da za mu faɗa Allah ya samu haɗe shi daidai kuma Allah ya buɗe zukatan jama'a su karɓa su yi aiki da shi abin da muka yi kuskure ciki Allah shi ya mana to mu ci gaba بسم الله shekarar da ta gabata mun yi karatu akan halaye na yahudu da kiristoci waɗanda an ka saukan littahi sai da suna karanta littahin sun ka gani suka san abin da a ciki kuma sun ka barkace suka kama saɓani da faɗa a tsakaninsu ha Allah ya saukan musu da ɓanna abin nan azaba iri daban-daban to sai Allah madaukin sarki yawa al'umma musulmi kashe daga bin warkin yahudu da kiristoci waɗanda sun ka san Allah sun ka bashi baya sannan kuma Allah madaukin sarki a cikin waɗannan ayoyi da za mu karanta yanzu yake farawa daga kan bismillah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ko nauyin dokokin Allah ya faɗe shi kai ya damu da abin da mutane za su faɗa don ya faɗa musu gaskiya saboda haka Allah ya ce ya har rasul ya kai wannan manzo Ballin ma unzila ilayka min rabbik ka isar da sakon dukkan abin da an ka saukan maka daga wajen ubangijinka wala taktum shay'an min kar ka koyi komai nawa a da Allah ya saukan ma khawfan an tunala bi makruhin don jin tsoron wai kada waɗansu su shahe ka da wani abin da ba ka so na magana ko na duka ko na cutarwa wai lam tab'al idan baka aikata ba ai baka isar da sakon dukkan abin da an ka saukan ma ba kama ta risalata to baka isar da sakon Allah ba kana iya cewa hu wato ya zama mufradi ko risalatihi da jami'i la'annan ki tumana ba'ada domin ɓoye sashe ka kulle kama an ɓoye duk eh, in mutum wato inda za a ce annabi ya ɓoye aya guda ta qur'ani ya faɗi duka sauran to kamar bai faɗa ba ne kamar bai faɗi ko guda ba saboda haka an ka ce ya faɗi duka sannan karka da mu karka ji tsoron mutane wallahu ya muka min nas Allah shi zai tsare ka daga mutane daga su cutar da kai ko su yi maka wani abu wa kana sallallahu alaihi wa sallam yura annabi ya kasance da gadi ne akai Kanin wannan aya ta sauka hatta nazalat hatta sauka lokacin da ta sauka fa sai annabi ce in sari ku kowa ya tafi a sai ku ku bani wuri fa kar a sama to Allah ya kiyaye ni ya tsare ni yanzu kun samu mai gadi rawal hakim hakim ya rawaito wannan inna Allah la yahdi al kuma Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke kafirai to irin na ayoyi irin su ne wasu makiya musulunci yan ta'adda suke ɗauka sai su yi tawili su ce wai Allah ya isar da abin da an ka saukan mai game da bayanin Ali wai Allah ya ce ma annabi ya faɗa ma Ali shi ya shugaba bayan tafiya ta yi to in mun ɗauka wannan kaga cikin wannan aya akwai zagin Allah akwai zagin annabi akwai zagin Ali eh don Allah ya ce ma annabi in bai faɗi abin da an ka faɗa mai ba to bai isar da saƙon Allah ba to nan, ko dai ya zama shi annabi ya faɗi abin da an ka ce to amma shi ali sai ya zama tsoraci ya kasa karɓa abin da an ka ce ya karɓa wannan ali wanda an ka ce a cikin riwaya ta shi a da aljanu ya yi faɗa to wanda ya faɗa da aljanu ka komowa yana tsoron abubakar da umar da usman kaga an zagi ali an ce mai matsoraci an ba shi riko ya kasa riƙewa to ba haka abin yake ba Allah yana magana ne akan dokokin da Allah ya saukar annabi ya faɗa kashi tsoron kowa don bai yiwuwa abubakar da umar da usman su musulunta kuma annabi ya zo yana jin tsoron su in ko haka ne kaga a nan su sun zagi annabi sun ce annabi tsoron abubakar da umar da usmanu shi ya tsaye ki wajen sako kaga zaki ne ga annabi sannan kuma shi allan kansa sun zagai don in shi ake nuhi ne yasa ba a saukan mai kai tsaye to su ku sai suka ce eh an saukan mai amma shi jibrilu alaihi salamu da an ka turo shi da sakon shi ne ya rikice da ya zo ya tarar da muhammadu da aliyu sun yi kama yadda hankaka ta kama da yan uwanta hankaka sai ya ɗauka cikin kuskure ya mika ma Muhammadu alhali ko ba shi an ka ce ya mika ma ba wa an ka ce ya mika ma Ali amma sai ya rikice shi ko Allah ya yi ta tunkuɗo wahayin nan ana kaiwa bai san cewa inda ya ce a kai ba na ake kaiwa ba kaga duk an gama duk babu wanda an ka bari an jingina ma Allah jahilci Jibrilu an ce rudadde ne annabi muhammadu an ce ya ya karɗi haƙƙin da ba shi ba shi kuma aliyu ya zo makoraci ya sani ya kasa motsawa kaga ba wanda sun ka bari to Allah ya kiyaye kiyaye to duk eh, fassara ba haka take ba idan ka samu a tafsirin shi a haka da yake amma ba haka fassara take ba Allah na magana akan dokokin da Allah ya saukar kada tsoron wani kafiri ya hana annabi faɗin gaskiya saboda haka lokacin da ake gadin annabi musulmi ke gadi ne suna tsare shi don kada kafirai su taba shi saboda yana madin gaskiya don haka da aya ta sauka annabi ya ce wa musulmi kowa ya je ya kwanta a dashi a dinsa wajen baccinsa Allah shi zai yi gadin sa daga waɗannan kafirai don haka Allah ya ce Allah ba ya shirye da mutane waɗanda aka kafirai na'am قل يا الكتاب على شيء حتى التوحيد وما ولكن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. To bayan wannan aya da Allah ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam da cewa ya ci gaba da karanta Alƙur'anin nan kamar yadda Allah ya saukar da shi gare shi. Sai aka sake mai da magana wajen waɗannan da muke cikin maganar su ne ahlul kitabi. Allah ya ce kul ya hada kitabi ka ce ya kuma abuta tahi nan ya hada kiristoci ya hada yahudawa ya hada hadda musulmi dan duk wanda an ka saukan ma littahi to ga Allah ahlul kitabi lakum ala shay Allah ya ce gaba ɗaya ba bakin komi kuke ba min addini ba ku bakin komi na addini ta bihi wanda za a yi sahi da shi hatta tuqimu tawrat ku yahudawa sai kun tsayar da at-taura sannan kuke mutane wale ce sannan ku kuma kiristoci ba ku zama bakin komi ga Allah sai kun yi hukunci da injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum ku kuma musulmi ba ku bakin komi sai kun yi hukunci da abin da aka saukar da shi gare ku daga ubangiji da an ta'amalu bi ma fihi ku yi aiki da abin da a cikin sa wamin daga cikin abinda Allah ya saukar cikin attaura da linjila al'imani bi akwai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka da kirista da bai hude duk wanda bai imani da annabi Muhammadu ba to bai aiki da littafinsa ba ta ka baya bakin komi ga Allah wala yazidan da kasiran minhum ma unzil ilayka min rabbika lalle abin nan da an ka saukan ma daga wurin ka yana kara ma mayawaita daga cikin su girman kai wa kubran da kahirci na kubrin bi saboda kayanta su da abin da an ka saukan ma amma duk da haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fala ta'asa kar ka damu kar kai bakin ciki alal qawmil kafirin akan mutane waɗanda suke kafirai in lam yu'minu bika in basu ba da gaskiya da kai ba ai la ta tammadi kar ka damu kar kai bakin ciki da al'amarin su ba komai bane su na'am إن الذين عافوا والذين عانوا وصاروا واليوم الآخر وأجل صالحا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا للي ولن سكي إيماني سنة مسلمين والذين هادوا sannan da waɗanda sun ka tuba su ne Yahudawa wa sabi'una sannan da sabi'awa firqatun minhum su ma wani bangare ne daga cikin Yahudu wanda sun karkace daga addinin Yahudanci wannan tsara sannan da kiristoci to duk wayannan kashi guda hudu man amana duk wanda ya bada gaskiya min daga cikin su billahi da Allah wal yawmil akhir ya bada gaskiya da ranar lahira wa amila salihan yayi aiki na kwarai to in yatta lahira fala khawfun alaihi wala hum babu baki babu tsoro gare su a lahira ko babu bakin ciki gare su fil akhirati a lahira wato wannan ya nuna abubuwan da zai hitar da mutum daga tsoro da bakin ciki a ranar lahira su ne wayannan ayyuka imani da Allah da yin aiki na kwarai imani ɗaya bai isa sai dai in ba a samu lokacin aiki ba eh wato kamar abin nan kirista ya musulunta sai ya tsallaka titi don ya ya tayi ya shiga masallaci ya sallah sai mota ta buge shi ya mutu to dan aljanna na kaga bai ko samu yin sallah ba dan aljanna eh kamar wannan da ya to wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma annabi shin zan musulunta in tahi yaƙi ko ko in yau yaƙi in dawo in musulunta annabi ya ce aka musulunta sannan ka tahi yaƙi yan musulunta an ka tahi wurin yaƙi ko a zuhur ba a ba sai da ya shahada ba ma sami yin sallah a zuhur da shi ba ya mutu sai annabi ya ce amila qalilan wa ujira kathira yayi aiki dan kadan na an bashi lada mai yawa kama in ba wannan ba uwanka musulma ubanka musulmi an sama suna muhammadu ko abdullahi ko muhammadu sani ka zauna kana nan ba ka san komai ba illa karta da shashanci wai don dai kana da sunan musulunci ka ka wanke kawo ka ta san aljanna to a dai bincika a bincika bai yiwuwa eh sai an yi imani an yi aiki na kwarai dan dama aljanna gidan ma'aikata ce innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdaus nuzula wanda ya yi imani ya aiki mai kyawu to aljanna firdaus ita ce masaukin sa idan haka dole ne sai ka yi aiki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi masu yawa cewa ah, inna jannata huffat bil makare aljanna an kewaye ta wato an mata shingen kaya da abubuwan da mutum bai so kama annan na hubba bi shawa ita ko wuta an yi mata shingen shawa eh duk abin da zai kai mutum wuta nan duniya to aikata shi yana da daɗi yin giya zina ƙarya fasikanci zalunci sata duk dai abubuwa masu daɗi su ne takawa zuwa jahannama ita ko aljanna an mata shinge da abubuwa na wahala jihadi karatun alkur'ani sallah azumi ga ayyuka aikin hajji umra ta ga abubuwa nan da yawa sadar da zumunci wanda babu wanda da sauki to haka an kawo aljanna shinge amma da kuma da ka tsallake wannan wahala shikenan babu sauran wata ita ko wuta ko ina za ka shige ta zan sauki sai dai da kuma da an ƙetare wannan sauki an shiga wahalar da ba ta da iyaka to Allah ya kiyaye ka mu ci gaba راگارا ya da kana aka ba ni saka bani isra'ila hakika mun rike alkawari na bani isra'ila ala imani billahi wa rusuli akan su yi imani da Allah su yi imani da manzannin Allah wa arsalna ilaihim rusulan mun ka aiko musu manzanni da yawa rasulan ba da rasulin manzo bayan manzo kullama an rasulun duk wani lokacin da wani manzo ya zo musu daga cikin manzannin nan da ma la ta hawa an busun da abin da rayukansu ba ta so min na gaskiya kadzabu sai su karyata shi fariqan minhum kadzabu wasu jama'a daga cikin su sun karyata wa fariqan wasu jama'a minhu daga cikin su ya katulun sun kashe sun kashe wato sun karyata wasu sun kashe wasu su bani isra'ila ka zakariya wa annabi zakariya wa yahaya wa ta'biru bihi duna qatal wato da aka ce wato ya katuluna ba a ce qatalu ba hikayatu lil hali madiya don ya zama hikaya ne ga hali mai ci gaba don haka ɗabi'a su take ga amerika nan yanzu tana kashe musulmi a iraki da sauran ƙasashen duniya inda dukkan ji an kulla wata hitina ana bugayya ana yaƙe-yaƙe to amerika ce kamar yanzu wannan abin da aka yi na congo Ba abin da ake na angola din nan duk aikin america ne tana yi ne don ta samu cinikin ta sai da makamai ta zagaya can kasashen musulmi ta kashe musulmi da su ta samu kuɗi na ba sojoji abinci su ci su yi karhi su kashe musulmi a kasashen musulmi eh su sai da ma'arna makamai su zagaya da su wata ƙasa kuma wannan kuɗin su ba arnan su su kashe musulmi duk wannan hayaniya ma da ake kasaddan musulmi musulmi ne abba su gane ba kuna jin ana cewa saddam husaini yana hirgita makwabta ne waye makwabta isra'ila isra'ila ta karya dokan majalisar ɗinkin duniya doka hamsin da biyu amerika ta sa mata doka ta karya ta sa ta karya hamsin da biyu amma ko dutse ba a taba jehowa daga amerika ya fada isra'ila ba saboda ni don su ake gadi su ake tsaro za a ce an samu abin nan isra'ila takunkumi na karya tattalin arziki amma in an sa takunkumin da daddare da safe ana ta karyawa kamin da sahibi ta ta ɗaya takunkumin tayar sai ta ci abincin ta lahiya dubi amma yanzu jirajirai jinjiri jinjiri cikin shekara uku jarirai waɗanda sun ka mutu iraki dubu ɗari da ashirin da biyu saboda yunwa da rashin magani dubu ɗari da ashirin da shidda cikin shekara uku jarirai waɗanda ba san ma abin da ake ciki ba ba ko su na amerika ba sani ba waɗanda sun ka mutu saboda ciwo da rashin magani da yunwa jarirai ƙananan yara waɗanda sun ka mutu saboda takunkumin amerika dubu ɗari da ashirin da shidda amma wannan duk ba ta'addanci ba ne a wurin amerika ne a ta'addanci

hasibu suna zaton duk wa'annan miyagun ayyuka da suke Allah ta kuna fitina wato ba za ta zamo fitina gare su ba wa'annan abubuwa da suke yi akan karyata manzanni da kashe suna ganin kamar ba komai ba abubuwa da haƙƙi sun ka makamce daga barin gaskiya falam yusiru ba su ga gaskiyar ba mu suka kurumce a yi ga barin sauraron gaskiya sun mata ballahu alaihi sannan Allah ya karbi tuba su lamma ta yayin da sun ka tuba sun ku sun ka sake makamcewa sun ka kurmice saniyan na biyu kasirun minhum daga mayawaita daga cikinsu wallahu basiru Allah mai gani ne bi ma ya amalu da abin da suke aikatawa ko ijazihim ne kuma zai saka ka musu da abin nan da suke aikatawa saboda haka tunda Allah zai saka kama bugu da muguntar da yayi to a jira abin da zai farma Amerika insha Allah ƙaryarta ta kusa karewa kuma in ce gaskiyarta ta kusa karewa karya ita ta rage eh da mu ci gaba laqad kafara alladhina amanu inna allaha wa qala ya jannata wa وما الوالدين من لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم lalle duk wanda ya ce annabi Allah shine wato abin nan shine annabi Isa wanda ya ce Allah shine annabi Isa ko ko annabi Isa shine Allah no aka su tashbihi wanda duk ya faɗi wannan to ya ka kafirta kafiri saboda aka kiristoci kafirai na yanzu ce annabi Isa Allah ne duk wanda ya ce annabi isa Allah ne kafiri ne da haka akwai wani wauta na nan da wasu kai ko a wacce mu kiristoci kafirai ai suna da addini Ka ga wawa to Allah za wa gyara eh in baka san addinin ka ba ma makaranta ka tai a karantar da kai jahili duk wanda ya ce annabi isa Allah ne kafiri sai da an ka hada da lamul kasami da kallita hakiki laqad kafara allazina qalu hakika waɗannan da sun ce inna Allah huwa al maryam Allah shine Isa dan Maryam to kafara sun kafirta kafirai kada wai zama tare ko kuna aiki ofishi guda ya sa ka ji nauyi ka ce wai ka ce musu kafirai in baka ce musu kafirai ba kai kafiri kake eh ka kira su shi abuban sunan su kafirai lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin don Allah ya yi musu bugu guda ya ce musu kafirai kahirai to Allah ya kiyaye wa qala lahum al-masih shi annabi Isa ya ce da su ya bani Isra'ila ya ku diyan bawan Allah ubudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijin ku saboda haka annabi Isa ba ubai ba Allah bane don haka shi ya yarda Allah ubangijin sa ne ubangijin bani Isra'ila ne kamar da kira su a wannan aya bai ni abdun walaktu bi ilahin yace ni bawa niki ban zamo Allah ba ba Allah nake ba inda hu yanda lamari yake man yuslahi duk wanda ya shirka da Allah fil ibadat a cikin bauta ya hada Allah da gairi waninsa makara harrama Allahu alaihi jannata hakika Allah ya haramta da aljanna gare shi wato ya hana shi mana abu an yada kulaha Allah ya hana shi shiga aljanna wa ma wa'un nar sannan makoma kai wuta wa malin zalimin min ansar kuma azzalumai lalle ba su da wani mai taimakon su wanda zai kange su yamna una min azabil lahi wanda za su kange su su hana su shiga cikin azaba Allah ba ku na'am لقد كفر الذين قالوا إن الله صالح ثلاثة وما من إله إلا هو واحد وإن يأخذوا عما يأخذون ليمسن الذين كفروا منكم عذاب أليم wato duk wanda bai so a ce mai kahiri ya yi sallah radda duk kai kama sallah ba mu ƙara kiran ka kahiri amma muddin baka sallah kana shiga coci to kahiri kake wanda duk bai so a kira shi cewa kahiri ne to ya kama sallah ita amma gari kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah da tsayar da sallah ba da zakka da yin hajji da kuma yin azumin ramadan da dukkan yi su to ka zama musulmi ba mu ƙara kiran ka kai amma ko ka zauna coci ka daina cin abinci ka yi eh ba babu wani sassautawa babu sauki sannan aƙida ta biyu Allah madaukin sarki ya sake nanatawa da yake wannan kalma da karkafar da zina kanu hakika waɗannan da suka ce inna Allah salis salasa Allah shine na uku din uku to su ma sun kahirta kafirai ne wato salasa abin nan trinity wanda suke ta trinity a cikin bible uku cikin ɗaya ɗaya cikin uku wanda yake ko ba baroma bai iya fassara wannan kalma wannan kalmar ba ta fassaruwa ga koda shugaban kiristoci na duniya haka dai sun ka jita haka sun ka batta ta zama wato surkulle don haka wanda zai yi wannan surkullen shi ma kafiri wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abin bauta ma sai guda Allah daya wa in lam yantahu amma kuluna, idan ba su hannu daga barin fadar cewa Allah shine Isa dan Maryam ba ko kuma Allah uku ne in ba su bar wannan kalmar ba la na kabaru kafaru a azabun alim lalle azaba mai lalle sai ta shahi waɗanda suka kafirta daga cikinsu. su min ma qalu saboda abin da suke faɗi na wannan mummunan kalma cewa Allah uku ne ko kuma uku cikin ɗaya ko ko Isa dan Maryamu Allah ne ko ko Allah shine Isa dan Maryam a cikin wannan kalma ta Annabi Isa akwai tanaku dan dukkan kirista ya yarda ba a ganin Allah duk kiristan da ka tambaye shi ana ganin Allah zai ce maka a'a to in ko ya zan ba a ganin Allah sannan kiristoci suka yarda cewa yahudawa sun kama annabi isa sun kashe to wannan ya nuna ba dan Allah ba ne domin in dan Allah ne to bai ganuwa domin kyawun ɗa ya gadi ubansa wannan kalma ce ta hausa kowa ya san da ita kamar yadda Allah bai ganuwa to lalle ɗan da ya haifa ma bai ganuwa sannan sun yarda annabi isa yana cin abinci yana yin bayan gida yana yin fitsari sun kuma yarda Allah bai yin waɗannan saboda haka su ma sun yarda annabi isa ba dan Allah bane ba mu zo ma matsayin Allah ba tukuna dan ma bai tabbata dan shi balle ya zama shi sannan kuma sun yarda Allah bai mutuwa shi ko annabi isa sun yarda ya mutu har ya tashi sannan in ya ba annabi isa shi a Allah an yi kwana uku babu Allah duniya babu shi a lahira don ya mutu in an yarda cewa annabi isa Allah ne lokacin da ya mutu nan duniya ta zauna babu Allah ta'ala Allahu amma ya kulu na huluwan kabira saboda haka wannan duka ƙarya ce Allah wanda amma halittun kowa da kori bai mutuwa ba a gani mai ba a imai ba a makar don inda shike sai dai in shi ya faɗi inda yake mu ce haka ne ba mu karyatawa tun da shi ya faɗa ba mu gardama da shi alal arshin sawa mu ce eh haka ne Allah ya daidaita kan al'arshi amma daidaita nan al'arshin ma baka gani ba balle ka ga wanda an fisa gare balle ka ga yadda ya zauna wannan shi ne saboda haka aqidar kiristoci ta trinity surkulle da haka wanda duk dukke kanta ya aje ta ba aqidar kwarai bace wata rana kiristoci sun taba ziyarta ta gida sai ni ce musu ina da jayayya da su akan annabi isa ba allah bane ba dan allah bane ko bai mutu ba to muka tsaya akan maganar da sai ni tambayi kirista ce kana da da yace ina da shi namiji eh ta mace nace kina da ya tace ina da ita nace to bari in fara da kai a cikin jikinka halittar da kake da ita a zaman ka na mutum namiji menene kake da shi wanda ɗanka ba shi da shi kuma bai ba zai yiwu ya yi shi ba nan gaba ka faɗa min cikin halittar jikinka wacce kai ka san kana da wannan halittar amma ɗanka bai da ita kuma shi mutum ne namiji kamar kai sai ce babu na ce to annabi isa ba dan Allah ba to ina gama wajen wannan kalma sai na juyo ga ita wannan nace kina da ya tace eh menene kike da shi a jikinki na zaman ki mace wanda yake ba ta da tace babu to ita mata sai jikin ta kama rawa sai shi fasto din sai yace to lokacin da aka diba mana zuwa mu koma coci mu je mu yi report ai saboda haka mu sa wata rana to ranar da bata ta ba a yau Bata ta ba yau bai dawo ba to saboda haka wannan kalma trinity kalma ce wadda take surkulle ko da wani kiristoci to mu ci gaba wa يتوبون إلى الله afala ya na ila Allah shin wayannan masu wayannan miyagun kalmomi ga Allah da annabawansa ba za su tuba zuwa ga ila Allah zuwa ga Allah ba wa na kuma su nemi gafara Allah don shi gafarta musu abin da ya gabata wannan istifhami na taubihi ne wato ma'ana dan ne da ba su tuba zuwa ga ba za su tuba zuwa ga Allah su nemi gafara Allah ba wallahu ghafur rahim Allah mai gafara ne ga wanda ya tuba mai jin kai ne ga shi duk wanda ya tuba Allah zai gafarta masa ya ji kansa to bayan mun gama bayanin cewa wa'annan kalmomi miyagu to sannan shi annabi isa wane da shi mu ji bayani daga Allah na almani ibn maryama yadda rasulun qad farat min qablihi ibnu maryam shi masihu isa dan maryamu bai zamo ba illa rasulun sai manzo ne kun ga da annabi isa dan allah ne sai ya ce mal masihu ibni ya ce ai isa ɗana bai zamo ba to an jingina shi ga uwa dai kamar yadda allah ya halice shi babu ba ya ce isa masihu isa dan maryam bai zamo ba illa manzo ne ko ba shi a farkon manzannin allah ba Kar kalannin kamar rusul manzanni da dama sun shuɗe gabaninsa don haka fahuwa yamdi misalan shi ma zai wuce kamar yadda sun ka wuce walai sabi ilahin kama za a bai zama Allah ba kamar yadda suka riya wa illa inda Allah ne lama maka da bai wuce ba idan eh, Allah bai wuce ba tunda Allah yake yana na Allah sa bai wuce ba Ba zai wuce ba kuma zai bai wuce ba wa ummu siddiqa uwarsa kuma mai gaskiya ce mubalaga bi sir ta kai matuƙa ga gaskiya kana ya kula da ta'ama dukkan su da annabi isa da uwa ce sun kasance suna cin abinci wato wannan kinaya ne akan zagayawa bayan gida maimakon a ce suna zagayawa bayan gida sai aka ce suna cin abinci don sauran magana kai ka cika da kanka don kwanci tuwo to zai bayan gida kagairi ma kamar wani su min alhayawa na tuni masu rai wa man kana kadhalika la yakunu ilaha duk wanda a haka bai kasancewa Allah li tarkibihi wa ta'ati saboda zama ne murakkabi kuma saboda zama mai rabbi wa ma min don abin da ke waruwa ga rainin min al-bawl dan abinci to tsari da bayan gidan ko suna bi dole sun haru gare unzur duba ka gani kana mamaki kai man bayyana lahum al-ayat yaya muke bayyana musu ayoyi daki daki alawa tana tuna akan ta mu in ji Allah sun manzur sannan duba annayu mafuna ta yaya aka juyar da su daga bari din gaskiya da kuma imani da ita ma kiyamul qur'ani tare da tsayuwar hujja da dalili na'am wa تعبدون min dunillahi الله ce a ta'buduna Allah a min dunillah duk kuna bauta ma wani abu wanda yake koma bayan Allah ma'ana wani Allah ma la yamliku lakum darran wala nafa abinda bai mallaka muku da cuta ko jawo muku amfani wallahu wasami Allah shine mai ji da aka waliku ga maganganu al-alim wanda an masa ji da ahwalikum da halayen to wanda a haka shi ya cancanta abi amma ba wanda bai iya haka ba na'am

ma annabi sallallahu alaihi wa sallam kul ya ahlul kitab kace ya kuma buta talitai al yahud nasara da yahudawa da kiristoci la ta ga nufi kun kada ku zurfafa ku ketare iyaka ga addinin ai la ta sul hatta ka ku tsallake haddi fi kun ga addinin guluwan gairar haƙƙi zurfafa wadda take ba kan gaskiya ba da an ta da isa akan ku sabke daraja annabi isa wa an tarbahu ko au an tarbahu ko ku daga daraja ta yi fauka haƙiƙi sama da sa eh kamar yadda yahudawa suka walakanta shi suka mai da shi ko gururu ya yi shi daraja a wurin su to kar ku haka sannan kar ku mai da shi kamar Allah yadda kiristoci sun ka ɗauka suka wuce shi daga matsayin mutum to duka wannan guluwi ne ga addini to kar a yi eh wannan Eh, an yi magana a halin kitabi na yahudawa da kiristoci wannan ya shigo ɓangaren malamai na addinin musulunci eh, kar a rena malami a walakanta shi kan kuma a ɗaukaka kashi a ce eh, akwai wawaye waɗanda ka cewa sun san ga inda Allah ya ce a yi sallah amma inda malam zai ce a juya to shi da juyawa zai wato a sa malam ya yi Allah eh ya san ga inda Allah ya ce a yi amma wai in malam ya ce a juya to shi juyawa zai eh na taba gani wani wanda ya ce shi saboda imaninsa da malam Allah ya ce a yi sallah nan amma shi da malam zai ce a juya a yi sallah nan to shi zai eh to wannan ga wanda ya sani kahirci ne domin cikin abin nan eh, cikin babin kaba'ira na abin nan eh, azawajir zawajir na ibn hujul haitami eh, yana cewa da ana gardama da mutum an ka ce nan nan alƙibla take sai ya ce to in dai nan alƙibla take to shi ba zai sallah ba to kayanci faɗa wannan kalma kayanci to ashe kenan mutumin da ke cewa ga yadda Allah ya ce amma da wani malami zai saba ma yadda Allah ya ce ya bi wa magana wannan malami saboda yardarsa da shi to wannan in ya san abin da ya kai ya hitar da shi daga addinin musulunci domin Allah ɗai da annabi su ɗaya za ka bi ido ruhe banda su babu wani wanda ya kai matsayin ka bi ido ruhe don haka imam malik yake cewa kullu sahibi qaulin yukhadhu min kalamihi wa yutrak illa sahibi hadha al-qabr yace duk mai magana wane ne ana daukan magana tai ana barin magana sai ya nuna kabarin manzo Allah yace sai mai wannan kabari eh to saboda haka zurfafa ga addini ne mutum ya girmama malami girmama da ta wuce wuri sannan kuma zurfafa ne ga addini ka walakanta malami don in ka walakanta malami ba malamin ka walakanta ba malanta ka walakanta ka walakanta addini don in ba in ba dan malanta ba kowane malami da ka sani kato ne daga cikin kanti abin da zai sa ya wuce ka ce alaga ta mala ko akara makalla ko Allah ya ji kan malam to malantar nan ce ta saka mai haka to in kan walakanta ya saboda yana malami wato abin nan da tare da shi shi kai rena ba shi ba domin me ya bambanta da sauran kantin gari to karatun kai rena wanda ya rena karatu ya rena Allah to saboda haka zuwa ga addini ta kowane gehe baya da kyau kamar yadda ba a rena malami ko ba a nawa kashi a wuce shi da daraja da ta wuce daraja annabi sallallahu alaihi wasallam domin kowane malami jela ce daga cikin jelulukan manzon Allah to amma yanzu irin abubuwan da ke gudana sai a ga a sai a walakanta annabi mutum bai ce ko ba amma da an ambaci shehi ne ko wani malami wanda ya yarda da shi sai ga ya tuka babban riga ya zama daga yi sai janwa za a yi dambe an ambaci wanda ya kaso eh to Allah ya kiyaye to saboda haka Allah madaukin sarki yake kar ku zo ga addini wala tattabi'u ahwa qaumin kuma kar ku bi son zuciya na waɗansu mutane dalilin kan wanda sun kamace gabanin ku bi guluwihim da zuwansu wa hum aslam sune magabatan wayannan wa dallu kasiran suka batar da mayawaita minan nasi na mutane wa dallu an sawa'i sabi su ma sun kamace daga tsakiyar hanya ai da hanya gaskiya wasawa fil wasl fil asali al wasl abinda ake ce ma sawa'u da asali tsakiya na لئن الذين آمنوا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا To, bayan haka Allah madaukin sarki mai da fuskar kira ga mallamai sai aka fara da mallaman farko don na ƙarshe su gargaɗi kansu ne a zo kansu. Allah ya ce lu'ina allazina kamaru Allah an ci waɗanda sun ka kafirta min bani Isra'ila na bani Isra'ila mallaman bani Isra'ila Allah an ce su ala lisani Dawuda ta harshen annabi Dawuda da alaihi annabi Dawuda ya yi musu mummuna addu'a fa musu ku qiradatan an ka shaye su sun ka koma birai wa ma sabu aila su ne mutanen garin aila wa isa ibn maryam sannan Allah an ce su akan harshen annabi isa dan maryam bi anna alaihim su ma yi musu addu'a ba fa musihu biyar. an ka shaye su an ka mai da su aladu wa ma sabul ma'ida su ne wayannan da an ka saukan ma teburin abinci daga sama suna ci zalika la'an wannan tsin wadda an kai musu da ma asau saboda sakon da sun kai wa Allah wa kanu ya ta duna suka zo suna ketare haji menene sakon da sun kai me ya ketare hajjin su ga yanan kanu la yadana auna munkarin faru na labi sama kanu ya faru wato kanu la ta na hauna an munkarin sun kasance ba su hani daga abin ki ai la yanha ba da sashin su ba su hana sashi an mu'awadati munkarin daga kunko ma mummuna aiki mara kyawu fa'alu wanda suke aikatawa da bi sama ka ne mantir da abin da sun kazan suna aikata shi bi ilmu haza wannan aiki nasu wato wannan akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da dama da suke cewa wato izara aita aliman yukhalidu sultana mukhalaqatan kathiratan fa alam annahu idan ga mallami ya shige cikin kazaman gwamnati ana ta damawa da shi kura bata tashi ba ba a koro shi ba kuma kura bata murtuke can gidan gwamnati ba ba a canja ba to ka sani wannan ba alam annahu sannan akwai hadisi yana cikin jami'ul sagir shi ma nabi yana cewa idza ra'aita ta tahabu an taqula lil annaka zalim fa'lam annahu qad tuwadda minhu idan ga al'umma musulmi sun kai matsayin suna jin tsoron su ce ma azalimi azalimi, to ka sani an yi ban kwana da su wannan al'umma Allah ya yi ban kwana da su an da su to da aminu an yi sallama da su Allah ya hita batun su sannan akwai hadisi hayyo wanda yake ta sakitu alal batili shaytanun akhras wanda ka ganin banna ana ta tabkawa cikin gari yayi shiru ya ja amma wali ya rufe baki na don a ce mai dan bawa Allah In mm, shi ba bawa Allah bane dan bawa Allah ne wato bawa Allah ya haife shi ka san bahaushe ina so ya abin nan sai ka ai mallamin nan dan bawa Allah babu ruwa ne da komi eh bawa Allah yana ba ruwa ne da komi amma yan kai mai sadaka sai ya karki a ruwaito a kai mai sadaka sai ya karki wata tsohuwar karuwa ta mutu ya kwaji kuɗi a kai mai addu'a sai ya ta roƙon Allah karanta mata kul wallahu kawa uku uku ba zan kowa zai kai mata sun ba to zai kai mata ta mutu gidan karuwanci shi ko ya ce a karanta mata kul wallahu uku uku to zai dai ya kai mata kai Eh? to duka irin wa'annan irin wa'annan malaman ne Allah ya tattara yake an tsine musu ta bakin annabi Dawud da Isa dan Maryam saboda haka akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa farkon da nakasa ta shiga cikin bani Isra'ila sun kasance mallami zai ga wani mai kuɗi yana aikata banna eh mai wa'azi ce haba alhaji wannan abin da kuka bai dace ba amma kuma alhaji ba zai bari ba gobe alhaji ya tuwo ne da kaji ne a yi kowa gida ya ce mallan akar makalla bismillah sai a zauna a share tuwo tabar ma guda kuma hira to yayin da suka yi haka Allah sai ya sanya kiyayya tsakanin su da mallaman da jahilan an kai ta tsine ma juna hadisin yana cikin tafsirin bukhari inda wannan aya ta zo cikin kitabun tafsiri na bukhari cikin muslim in kadiba Allah ya kiyaye mu to mu ci gaba Masha Allah wato Allah ya ce tara kasiran minhum kana ganin maiwaita daga cikin irin wa'annan mallaman. ya na allazina kafaru suna goyon bayan waɗanda sun ka kafirta na makkata na mutanen makka bugu da laka don da kai akwai mallaman yahudawa wanda ka'abul asharaf sun sani cewa ga aƙidar yahudawa kahirci ne ba Yahuda ya sujada ga gunki kahirci ne da cikin aƙidar yahudu kahirci ne ba Yahuda ya duka magunki amma lokacin da annabi yana kira ya tashi ya hijira ya koma madina an ka zo an kai yakin badar sai ga ba yahude ya taso ya turo ruwa ne ga jallo ya taho makka da ya zo ya tarar da kahiran makka sai suka ce to mu jahilai ne ba mu da addini ba mu san littaye ba shin mu adda gaskiya ko muhammadu sai ya ce ku nuna mini abin da kuke bauta ma shi ko muhammadu ku haɗa ne abin da yake yi suka ce ya ce mu bauta ma Allah shi kadai mu ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah mu daina bauta ma gumaka mu daina bin addinin iyayenku mu sadar da zumunci mu kaza mu kaza suka ce yace to to shi ko ba ku ko me kuke suka ce a wayannan gumaka mun samu iyayenku suna bauta musu ce ku nuna min gumaka an ka nuna mai yazo sai ya jada da gunki don dai ya halakar da su duk ran shi halakar da su ya je yawa gunki jira, kuma ga akida sai ya zan kahirci ya yi kahirci don ɗai ya samu goyon bayan waɗannan kahira to irin wannan tana kuwa irin zamun nan gana mu wata rana an tara malamai a masar ana son a gyara wata ɓanna gwamnati tana so malamai su gyara mata wata ɓanna kenan sai aka zo talabijin malamai za su yi bayani to shi wannan an bashi dan goro ne da gida amma ba hada mai abin da ake so ba sai da ya to bakin kyamara sai ce to shi wai halattawa ake so mu yi ko haramtawa kaga ya zama jahili bai san wannan abin da ake so su yi magana a kansa bai san haram ne ko halal ba wato yana neman halaccinsa ko haramcinsa daga gwamnati shin ni gwamnati take so a yi yadda gwamnati tana son a haramta wannan abin ne ko ko tana son a halarta. duk da gwamnati ke so haka za a samo mata ayoyi da hadisai ayi hujja <laughs> eh saboda haka ina fata Allah ya ji kan shehun Borno ba don ya mutu ba Allah ya ƙara mai imani Allah ya karwa mashi gwiwa shehu Borno ayyukan da ya mana kwanan nan ai tun kila tun wucewa shehu Usman dan Godiyo ba samu sarkin da ya kuna bakin wake kamar shi ba wannan rawa da ya taka cikin makonnin nan Allah ya karwa mai gwiwa Allah ya rayar da sauran sarakunan mu kamar yadda ya rayu shi eh ina jin mai yawan dai musulmi sun san abin da ake ciki a Borno ko masha Allah to Allah ya ce kana ganin mayawaita daga cikin suna goyon bayan kafirai labisa ma qaddama lahu anfusuhum cir da abin da rayukan su ta gabatar musu da shi min al'amal na aiki li ma'adim da makomasu almujibi lahum wanda yake wajabta musu shiga wuta an sahid Allahu alaihim don Allah ya yi fushi da su wa bil azabi mukhaliduna kuma suna man zama cikin azaba har abada don haka duk mugun malami kokarin da yake yi ya cika ajihu ne babu ruwa ne da abin da Allah ya halatta ko abin da Allah ya haramta shi dai abin da yake nema kada a tashi yi ba da shi ba eh kada ta yi a ce to ana son limamai su kawo nan su za a ta umra ko za a ta haji amma ban nawa nawani to yana gudun haka ta faru ko ko ana neman su Abuja ko gidan gwamnati a kira duk mallaman gari amma ban da shi eh malam ba haka ake ba ka faɗi gaskiya rabonka yana wurin Allah bai wurin gwamna bai wurin shugaban kasa bai wurin minista faɗa ma jama'a gaskiya Allah da ya yi ka tun da ya yi ka tun kana cikin cikin uwar ka riga ya rubuta abin da za a baka ba a ragewa ba a karawa duk duniyar nan in ta yi taro akan kiyayya da kai wallahi ba a iya rage maka abin da aka rubuta ma kana cikin ciki da wata hudu إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون على علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينمو فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات لكتب رزقه وعمله وأجله وشكله أو النبي ya ce أنا ɗayan ku ana haɗa halitta ta yana cikin cikin أربعين sannan ya juya ya koma kwana na arba'in na bani ya koma jini kwana arba'in ya koma tsoka kwana arba'in sannan a turo mala'ika ya sa mai rai a bashi umarni ya rubuta abu hudu awwalan ya katubu rizqan ya rubuta arzikinka wa rizqu haqqan ma bihi yuntafahu halalu aw makruhu aw mumtani abinda a arziki shine abinda zaka yi amfani da shi ko halal ko haram to an riga an rubuta da halalcin da ka ci da makaruhin da ka ci da haramcin da ka ci da wanda za ka gani duk an gama sannan a rubuta aikin da za ka yi sannan a rubuta ran da za ka mutu sannan a rubuta gidan da za a koma ko wuta ko aljanna Shi kenan, an riga an gama duk duniya na an taru a rage ba a iyawa duk duniya na an taru a kara ba a iyawa an riga an gama don haka faɗi gaskiya wa inna qawla al-haqqi la yuqarribu ajalan wa kazalika tarkuhu la yub'idu faɗin gaskiya bai kawo ajali kusa haka kuma kin faɗin gaskiya bai kara nisan ajali radda zaka mutu nan zaka mutu ma kana da nafsin an ta muta illa bi iznillahi kitaban mu'ajjalan bayiwa ga wani ne ta mutu sai da izinin Allah littafi ne wanda an karge an ka rubuta an kai ma ajali jabbal kalam ja abin rufi'atul aqlam wa jabbatu suhuf an rubuta an kuma ɗauke alkalami takarda ta bushe babu ƙari babu kankara Allah ya samu gani to mu ci gaba ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوه أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. كما abinda ya faru barno nan dan jikan wani wanda ya karɓi tuta sakkwato ne ba wanda ya wannan kazamta ta barno wanda ya hada wannan rigima jika ne ga wani wanda ya karɓi tuta wajen shehu usman dan godiya sakkwato jika ne na wani wanda ya karɓi tuta hannun shehu usman dan godiya sakkwato ɗaya daga cikin jikokinsa shi ne ya taho ya ce lalle yana ganin ya zama dole garai yana ganin daga cikin aƙida addini ne a tabbatar da kasar borno an karantar da addinin kirista wace makaranta ta gwamnati jikan wani ne wanda ya karɓo tuta daga shehu usman dan hudu sakkwato shi ne ya zo ya yi wannan kasassaba kaka kacan cikin kakanni ne wani ya so sakkwato ya karɓo tutar musulunci a wajen hannun shehu dan hudu shi ko yanzu ga shi an yi canjin mahalli an yi canjin mahalli ya taho barno barno garin da yake nan ne ƙasa ta farko wadda musulunci ya fara takawa a cikin ƙasa hausa addinin musulunci ya zo ƙasar barno tun bayan tahiyyar manzon Allah hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 28 shekara 28 bayan barin annabi da duniya da shekara goma sha takwas musulunci ya zo barna kuma shi a sarki daga cikin sarakunan afirka wanda ya fara tahiya masar ya gina makaranta ya ajiye kuɗi ya tawace duk ɗan afirka su je can su yi karatu alkur'ani da ilimin addinin musulunci zo su ilmar da mutanen afirka har yanzu akwai wannan bardo section yana nan cikin jami'a asar ta masar to nan ne wani shi ko wanda kaka ne ya karɓo tuta daga sakkwato yake son sai ya goge wannan tarihi ya kawo nashi sabo yana son barno ta koma kasar kiristoci kur'ani nan da an ka gada gadin gadin shekara ɗari tara ba a taɓa sarkin barno wanda ba ba da Qur'ani ba shekara ɗari tara duk sarkin da za a yi barno malami ne ma da ci Qur'ani nan da ka ji ana shekara. ba shehu ne kawai irin shehu Usmanu ba kawai ko irin waɗanda na cikin gari akwai san akwai shehu na cikin gari to ba irin su ba ne shehu ɗin ne <laughs> kasa akwai shehu na cikin gari ko ba mu an goku akwai shehu ko to ba irin su ba ne shehu ɗin ne irin wannan wanda a kala shehu tun farko a shimawi to irin su ne <laughs> Allah ya kara mai tsawarai kuma sauran sarakuna Allah ya raya da zukatan su kamar da ya rayar da zuciyarsa ko bai haddace Qur'ani ba yayi abin da wanda ya haddace Qur'ani Allah ya saka mai da aljanna za mu ci gaba to Allah ya ce walau kanu yu'minuna billahi da sun zo sun yi imani da Allah wan nabi sun yi imani da annabi Muhammad wa ma unzila ilayhi da abin da aka sauka wa annabi Muhammad da sun yi imani da waɗannan abubuwa uku matakazuhum awliya da ba su rike kahirai waliyai ba da ba su zama masoyan kahirai ba har suna ganin bari su taka musu rawar gani a jihar walakin na kafiran min fasiqun lalle sai dai mahi yawan su fasikai ne yan giya ne shi yasa haka suna kokarin su kawa kahirci ba don sun san an tsere musu ta musulunci to bari su dawo wajen kahirci su ba ta yi eh dan sun san ba abin da za su yi unwanawa a musulunci a ji sunan su to bari su yi tarzoma ta kahirci don a gane su to nan ma ba a ci nasara ba to mu ci gaba laqadidanna a nasi adawatan lilladina amanu yahuda walladina ajramu ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نفعلين ذلك بأن منهم يقين أو ربانا وأنهم To bayan an gama bayanin miyagun malamai ko miyagun abin da mutane waɗanda suka gane addini kuma sun ka karkace sun ka sakai. To sai aka maida akalan magana wajen su wa'annan ahlul kitabi dangantaka su da musulmi. Allah ya ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud lalle za ka samu mai tsananin kiyayya daga cikin mutane wanda suka yi kowa ƙiyayya zina amanu ga wanda suka yi imani daga cikin mutane wanda suka yi tsananin kiyayya ga musulmi al-yahud su ne yahudawa wannan shi an bayani na gaskiya duk da kake son ba yahude ka san makiyin kai wallazina asharaku sannan da mushrikai waɗanda ba su da addini sai bauta ba goma ka arna suke mara ma yahudawa baya wajen kiyayya da mu sannan bayan haka Allah madaukin sarki ya ce wala ta gidan na akaraban mawadatan waɗanda ka sami mai kusancin soyayya kuma lillazina amanu ga wanda suka yi imani allazina qalu inna nasara sune waɗanda suka ce mu nasara ne kiristoci eh sun yi sassabcin ra'ayi wajen kiyayya da musulmi dan ne me yasa haka zalika Allah yake abinda yasa haka ya kawo kusancin su ga mu'minai bi anna minhum kisisi don cikin su akwai fastoci wato mallamai wa rubana akwai kuma fada fada masu bauta Allah wa annahu la da kuma su dabi'a kiristoci ba su da girman kai eh dan haka na akwai hanyar da zaka iya gane kirista na gaskiya da kuma kirista na karya akwai kiristocin gaskiya akwai na karya duk kiristan da ke zuwa wurin bokaye ba kirista bane domin zuwa wurin boka kayanci ne ga addinin kirista duk kiristan da ya ce wurin boka ya ce a duba mai ko ya ɗaura laya to ya zama kahir kahirai waɗanda mushrikai ne wato arna ne ba zan kiristoci ba sannan duk kiristan da hakka yana girman kai bai son a yi magana da shi ta addini ne to shi ma ba kiristan kwarai ba ya lalace da haka ɗabi'a su ba su da girman kai za ka yi muka je wurin wa'azi da ka sa lasifika kan musa ka ce kirista ku hito mu duba to yanzu za ka sun taro a wuri kana jawo bible ka ce cikin bible a john an ce kaza an ce kaza za a ga ya dauko dan biro ne da wani takarda na rubutawa kuma yana gamawa bai ba ciran nan sai ya je ya duba wannan wuri in ya gane abin da ka faɗi gaskiya ne da sai zai zo ya karbi kalmar shahada har gobe haka fito sadaka Allahu lazim ta ci gaba وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تري أعينهم تبيض من الدم مما عرفوا من النعم يقولون ربنا آمنا فقدنا مع الشاهدين. wannan aya da muka gabatar an ce ta sauka ga dalagin da suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wato daga habasha dalagin shi na jashi wanda suka zo daga habash annabi ya karanta musu ayoyi cikin sura yasin sai suka yi kuka suka musulunta sai suka ce menene mahi kamanta wannan abin da abin da ya zaina sauka ga annabi isa wato wannan ayoyi da annabi ya karanta ba su bambanta ba da abin da ya sauka ga annabi isa wanda a cikin bible don haka musu koma gida ba sai suna musulunta wai za su mi ma unzila ila rasul idan sun kaji abin da aka saukar wa manzon Allah na alqur'ani tara ayunahu za a ga idan dunan su tafi min dam tana zuba da hawaye Min ma arahu min alhaqi don abin da sun ka sani na gaskiya yaquluna suna cewa rabbana amanna ya ubangijin mu mun yi imani saddaqna bi nabiyika wa kitabika mun gaskanta annabinka da littayanka baka tumna ma shahidi ka rubuta mu da masu shaida

to suna cewa wato lokacin da suka yi suka musulunta wa qalu fi jawabi ma ayyara suna cewa ga amsa wanda ya aibata suna cewa sun musulunta daga cikin yahudawa dan lokacin da suka musulunta sai yahudawa suka ce kaga wawayen mutane mutanen banza a aiko ku ku zo ku bincike abu shikenan sai ku saki addinin ko kama na wani sabon addini wai yahudawa madina ke aibata musulmi wanda sun kato daga habasha shi sarkin habasha ya turo su sadu da annabi da suka zo suka ji gaskiya suka musulunta to yahuda sai suka kama zagin su to ku abin da kuka zo kenan shi ya kawo ku daga ɗaya mutanen ku sun turo ku kun taho da addinin ku tsohon addini shi kenan sai ku saki ku je ku kama wani addini sabo to da lokacin da zuwa gaya musu haka zuka ce malala me ya same mu Ko mi an mahani gare mu la nu'minu billahi da ba za mu ba da gaskiya da Allah ba wa ma ja'ana min al-haqqi da abin da zo mana da gaskiya na al-qur'ani ai la mani alana min al-iman wato babu wani ma'ani gare mu ganin imani ma a wujudi muka tare tare da samun dalili wanda zai hukunta mu musulunta wannan amma kuma ba tare da haka muna tsammani muna sa rai an yi dukkan na rabbuna ubangijin mu ya shigar da mu ma alƙawarin salihin tare da mutanen kirki bayan imanin da muka yi kuma muna tsammani muna sa ran ubangiji Allah ya sanya mu cikin mutanen kwarai mu'minai ya shigar da mu tare da su cikin aljanna qala ta'ala sai Allah ya ce فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين فأثابهم الله سي الله يساكن كاموس جنات الجنة بما قالوا ده wannan kalmar da suka faɗa da jarimin ta ta al'anhar wanda koramu ke gudana a karkashin wannan aljanna khalidina fiha suna madawwaman zama cikin wannan aljanna har abada wa zalika jazaa'ul muhsinin wannan shi a sakamakon masu kyautatawa aiki bil imani da tare da imani na'am والذين كفروا وكذبوا sun أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا ودسونك كافرت وكذبوا بآياتنا سواء قرية آيوهم ulaika ashabul jahim wa'annan sune yan wuta wannan zala aya mai zuwa ta sauka lama hamma qaumi min sahaba yayin da waɗansu mutane daga cikin sahabbai suka yi niyya an yulazimu sauma wal qiyama su kama yin azumi kullum da kuma qiyamul layl wala ya kara kunne sa'a wa ba kuma ba za su ƙara kusantar mata da turare ba wala ya kulul lahama ko ba za su ci nama ba wala ya namu al farash ko ba za su yi bacci kan shimfiɗa ba wato da suka sun zo gidan manzo Allah suka yi tambaya wani irin aiki annabi kai an ka faɗa musu suka ce to ina mu ina annabi ai shi annabi Allah ne kar ka fara lahu lahu ma kaddam min zambi wa ma akhara sai guda ya ce ni kan ban ƙara cin abinci da rana ɗaya ya ce ni ko ban sake bacci da daddare ɗaya shi ko ce ban ƙara a akan tabarma ɗaya ya ce ni ko ba zan yi amre ba kowa dai ya kallawa ma kai ne abin da zai yi to da annabi ya zo aka gaya mai sai yadda ya same su gida ya ce ku kuka ce kaza kuka ce kaza kuka ce eh to wallahi na yi ku Allah kuma na yi tsoron Allah ina cin abinci ina yin azumi ina bacci ina sallah ina auren mata ina sha turare wanda duk ya kyamace sunna ta ba ni ba shi <laughs> to shine sai Allah madaukin sarki ya ce gashi nan zuwa ya yi alladina ya alladina amanu la ولا تعتدوا نعم إن الله لا يحب المعتدين الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا كل جنك إيماني لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم كركم حرم تاما كان كدانا دان أبوبوا وأن الله أهل تامو ولا تعتدوا كركم كيتل حجي كركم كيتل أمرنا الله إن الله لا يحب المعتدين الله بايس ما سكيتل حجي ashe wato ko da ka haramta ma kanka abin da a halal ka ce ban cin kaza ba addini ba ne ko kuma kallawa ma kanka wata wahala wadda Allah bai kallawa ma ba shi ma ba addini ba ne kun ga yin azumi ai azumi ibada ne to amma kai ta yi ne ba gaira ba dini, ba addini ba ne eh annabi wani ya tawo tambaya annabi ina so in yi azumi kullun kullun annabi ya ce ba kanka eh kada kai ya ce ka yi azumi na kwana yau ka yi kwana biyu ka ci abinci kwana biyu ko ka yi azumi ka ci abinci kwana biyu ya ce ina iya biye da haka ya ce to a wata ka yi so uku a'a yadda ya matsa ya ce to ka yi azumin dawuda yau ya yi azumi gobe ya ci abinci ya ce yana iya haka ne ya ce to babu abin da ya haka <laughs> babu abin da ya haka iyaka gaya ke nan ka yi azumi yau gobe ka ci abinci eh eh, eh shi kenan ya ce ina iya ina iya ihe da haka annabi ce babu fiye da haka babu eh babu ba wai ba a yi ba babu <laughs> eh in kai haka duk ba azumi ba ne Allah bai so duk ka rike abinka eh wani shi kuma annabi ya ga na tsaye cikin rana ana ce mai abu isra'ila cikin rana annabi ya ga na tsaye ana bazara dai ya yi jike da gudu an ka ce annabi ce wannan wani ya kai nan ce a'a baban isra'ila ne ya yi alwashi yau ba zai shiga inuwa ba ba zai yi zanne ba ba zai yi magana ba kuma ya yi ni da azumi annabi ya ce to ku umarce shi ne tukuna ya shiga inuwa kuma ya yi magana sannan ya yi zanne sannan ya cika azumi wato duk kuɗin da ba addini ba ne ka yi ni tsaye ba addini ba ne kakkai magana ba addini ba ne yini ga rana ba addini ba ne abinda addini shine azumi to da yake ya fara annabi ya ce ya cika azuminsa amma sauran du'a ba su eh to saboda haka Allah bai soke ta da haƙi ka kama azumi ka kiyan amri wai aljanna haka so kila yana yiwuwa ka je ka yi kwadago na ɗaya rana ka yi turin amalanke ka samo abinci ka zo ka ba iyalin ka su ci su koshi su kwana da wani ciki Allah ya karɓi ka cikin dare ya kwana aljanna yayi ka zauna gauro kana kallon matan mutane duk wanda ta wuce ka rinka kallon ta eh bai halatta ba kai amri ya ma'ashara shabab man ibtada minkum alba'ata falyatazawwaj annabi yace ya ku taron samari wanda duk aka ikon amre yayi amre fa innahu aqadu albasar wa asar alfarq domin shi ya kau da gani kuma shine mai tsare farci. wa man lam yastadi ba alaihi bisawm in ba ka iyawa ka kasa neman abin da za ka yi amfani to kai ta azumi da da haka amma sai an faifa in ba ka iyawa wai in don ka zo ka shige cikin masallaci kana itikafi ba a ce ba itikafi tsawo ne kwana goma kwana goma shi amma yi tsawon itikafi kwana goma amma ka zo kullum kana zaune haɓar ta kama ka ciwo ya kama haka lalace ba ka da amfani cikin musulmi balle gidan ku uwayenka sun yi tarbiyya ka ka girma ka zama kato sadda za ka yi amfani kuma ka lalace sai an samu an baka to wannan bai da kyau da haka ba a san ta da haddi, ka yi addini matsakaici wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce a habbul amali ila Allah ma alaihi sahibuhu wa in qalla mai soyo ayyuka ga Allah shine wanda mai shi ya kama yayi ta kullun kullun komai ka kanta sa Ba za ka rike kullun kai sadaka da dan kosai guda kullum kai sadaka da kosai guda har har yadda Allah ya kalli rayuwarka to in ka ga tarin ladar da za a tara ma sai kai mamaki eh la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai yi ka kafa mala'iku ba ai Allah ya halicci bayin da su bai bukata su da komai illa su bauta mai don haka ba su ci ba su sha ba su amre ba su noma su ne mala'iku la ya asuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yumaru to kai ku an yi ka don ka bauta ma Allah ka bauta ma kanka ka ci abinci ka yi noma ka yi shuka ka yi girbi ka yi zazzabe ka yi susuka, a yi nika, a yi soye a kone wajen huwa abinci alasa a ji daɗi sannan Allah ya yi mu yaɗo muka yi kamar an shuka wake a gona yaɗo muke yi za a ga mutum shi kaɗai wata rana zai ka to ka tarar da gida ya bunƙasa an yi ɗakuna sun yi ashirin ce wannan ba a ce ai duk biya wajen biya goma sha shi da rai can kuma duk jikoki ne ne gashi shi ya tsuwa ta kware wuri guda to ga mutum kenan to mala'iku duk girman su duk yawan su babu dan wani duk yawan mala'iku babu dan wani ba mai cewa baba duk duk taron su kuma sun yi mu yawa har yanzu ba mu kai yawan su ba duk haya yanga da muka ba mu yawan su ba amma kuma babu baba cikin su balle ka ce ga kakanka babu bayan Allah to bal ibadun kuna eh la yuqulu bil qawli wa hum bi amrihi amalun to kaji to mu ci gaba wa qulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba la wa taqullaha alladhi amru bihi mu'minun wa qulu ku ci mimma razaqakumullahu daga abinda Allah ya azata halalan mai daɗi wato mutum shi ka ci abu kaga dai wake lokacin da aka ɗebo wake ba gishiri ba daddawa ba komai an ka dawa sai ka ci in an ka ɗebo gyaɗa tana ɗanya ba suya ba gashi sai ka ci ka koshi to amma sai Allah ya ba ɗan adam wata hikima bayan an ɗebo waken gashi dai an dafa da shi daga shi sai ruwa za ka ci ka koshi to sai a yi mai wani irin gyara in waken na naira goma ne a kashe mai naira ashirin zai zama na naira talatin ka ci ka rinka shan ruwa kana ci gaba kana kushi kana ƙara bukata gyaɗan nan in an ka soye ta akwai wata hikima da ake a maƙe ma a hitar da tunguza a yi kuli kuli ka yi kwaɗo da shi ka ci kuma ga man ka sa ga wani abinci can da ka ci duk dai mutum ne wannan halalan ɗaya ba ga nama kare ya ci nama ka ci nama amma shi kare in ya samu sai ta zama bola kai ko in ka samu sai ka ɗauko ka taso mai gida a wanke a tsaftace a yanke a zuba tukunya a sa magi a sa gishiri a sa daddawa a sa manja a sa komi a aji sai ya huce ka zauna ka ci ka wanke hannu ka tashi ka to ba kamar kare ba halalan ɗaya ba eh to Allah ya wa mutum wannan al'amari sannan Allah ya ce wa kula ku ji tsoron Allah allazi antum bihi mu'min wanda yake ku kun yi imani da shi ko da shi ne kun kai imani to nan za mu tsaya goma ta yi akwai sanyi eh kuma za mu shiga sabuwar magana mun yi kusa sumuni amma akwai sabuwar magana ce magana rantsuwa a tsaya to mu kawo salati ga annabi sun ake wata na fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والبري واكشف عنا من البلاء ما لا يشفو غيرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته ci gabanmu da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wata mai alfarma watan ramadana a wannan babban masallaci mai albarka na garin fataskun muna cikin suratul ma'ida a jiya bayananmu sun gudana akan miyagun malamai na yahudu da kiristoci da musulmi to yau kuma bayanin mu zai tashi akan matsayin wato rantsuwa a addinin musulunci hanyar da mutum zai bi ya tsare sunan Allah daga bari yin wasa da shi kamar yadda muka sani alkur'ani constitution ne na rayuwa gaba ɗayanta don haka Allah yake cewa ma farna bil kitabi min shay' wato ba mu yi sakaci da wani abu ba cikin alkur'ani ko ni an yi bayaninsa abinda qur'ani bai ambace shi ba sarahatan sai ya kawo wata aya wadda za ta tura ka a wajen kowane masanin abu ka je ka tambaya masalu ala zikiri in kuntum la ta'lamun addinin addinin musulunci bai raba ɗaya biyu ba bai zama kamar addinin kirista ba ko na yahudanci addinin kirista ya ce abin ma Allah nashi abin ma sarki nashi amma addinin musulunci ya ce komi na Allah ne har sarki sarki ko bawa Allah ne don haka in sarki ya bi Allah a bi shi in bai bi Allah ba a watsar da shi a bi Allah ba kuma kamar addinin yahudawa ba da sun ka tsarkake kansu sun ka balbatar da kowa wanda suke cewa su ne ɗiyan Allah su ne masoyan Allah ƙur'ani sai zo da cewa dukkan mutane ɗiyan Adamu ne annabi Adamu kuma Allah ya yi shi daga laka saboda haka ka da wani matsayi ba ka da wata daraja wadda ta wuce zama mutum ɗan adam to ɗan adam din nan kuma Allah ya ce ya girmama shi girmamawa mai girma saboda haka addinin mu alqur'anu dinu wa daula alqur'ani addini ne da gwamnati salatin wa siyasa sallah ne tare da siyasa iktisadun wa ijtima' sannan ga tattalin arziki ga koyar da zaman jama'a haka alkur'ani yake don haka babu inda za ka biyo sai ƙur'ani ka ci karo da doka ta a wannan ɓangaren da ka biyo to mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته يدعم عشر بمساكين من اوله ما تريدون عليكم او كسوتكم او تعريف رقبه min lagwi Allah baya kama ku da yasassan rantsuwa alka'in fi aimanikum wadda ta kasance a cikin rantsuwoyin ku wa ma yazqu ilayhi lisan shine abinda harshen mutum ka riga zuwa gare shi min gairi qasdil halif ba da niyyar rantsuwa ba ka qaulil insani la wallahi wa bali wallahi kamar inda mutum ya ce a'a walla ko ku haka ne wallahi cikin magana wannan shi a fahimtar wato aisha radiyallahu anha wanda Imam shafi'i ya yi wani kari daga gare ta kamar irin yadda bahaushe in yi magana ina kwana ce wala ilahiya wani lahiya kai to ce wallahi wani lumi wani to irin wannan rantsuwa allah baya kama mutum da ita amma a wurin abdullahi umar da kuma imamu malik ba wannan ne lagawul yamini ba abinda an lagawul yamini wurin imam malik shine kamar wani wuri wanda ake hangensa daga nesa sai ka saba kana ganin wani doki a wurin daure kullum turan nan sai aka kwance wannan dokin sai aka je aka daure bakinsa da ka hangi wannan bakinsa sai ka ce a ah, yau ma ashe dokin nan nawa ne yana nan aka ce a ah, ba doki ba ne kace wallahi wancan doki ne saboda sanin ka doki ake daurewa a wurin iya kaje yakinin ka kana ganin doki ne to sai aka je aka bincika ba a samu doki ba sai aka samu bakin sa to wannan aure imam malik shi Allah gauri ne wato la abin nan wala ismu wala kafarata babu rantsuwa babu kafara ba kuma laifi amma a wuri imamu shafi'i wannan shi Allah shi mu akida idan aka je aka bincika ba a samu doki ba aka ka bakin sa kai ko kayi rantsuwa akan doki to ka fara ta kama ka to idan ka diba tsakanin fahimtar imam malik da imam shafi'i shi imam malik yana kokarin a tsare suna Allah daga yin wasa da shi shi ko imam shafi'i yana kokari ya sassauta ma al'umma don addini sauki gare in ka ce ina an ka ce ina kwana ka ce lahiya lumi wallahi gida ya tashi lahiya ka ce wallahi gida lahiya lumi sai aka je aka samu wani yaro ya tashi da zazzabi a gidan to a wurin imam malik ka fara kakamma tunda ka rance duk gida lahiya alhali kuma ga wani yaro ba shi da lahiya to ko wanne dai ikhtilafu al-a'immati rahma sabani irin wannan ga al'umma ga malamai to rahma ne ga al'umma don haka in ka dauki na imamu shafi'i lagawul yamini ita ce ina kwana lahiya dubi wallahi ina ka hito wallahi da gida nake ko da kun kila da wurin suna ya hito to babu kafara ga wannan in ko ka dauka na imam maliki ka hangi abu kace wallahi shine aka ji aka taraba shi bane a wurin imam maliki babu kafara a kanka to dukan kowanne ne muka dauka lagawul yamini dai to Allah ba zai kama mutum da irin wannan lagawul yamini ba walakin sai dai Allah madaukin sarki yana kama ku da ba a kattu da abinda kuka kulla rantsuwa da shi alaihi akan sabi an halabtu an shi ne kuka rantse da gangan baka fara tuhu abinda aka fara wannan rantsuwa wadda an ka kulla lokacin da ya zan ka rantse da Allah ba za ka je da matur ba sai kuma larura ta ba makawa dole sai ka je da matur ta zo ta kama ka to in ka tafi da maturu to fara ta kama to wannan fara idamu asharati masakin shine ciyar da miskini goma na ausa da matu da imuna alikum na cikin matsakaicin abincin da kuke ciyar da iyalinku. na ausa sai mu ce gero nan buduskun shine ausa dan gero shine zaka tarar da gidan kowa ana cin gero shine ausa galibu kutil balad shine marin jayin abincin gari to sai ka samu hudun nabi dan kofin nan wanda ake hidda hudu da shi shi ya hidda kai na azumi to wannan kofin guda sai ka ba miskini guda kofi guda ka ba miskini guda har ka samu miskini goma ka ciyar da su kowane ɗaya ɗaya mudu guda guda idan baka samu wannan ba auki wato ko ko nan miskin nan guda goma to kai musu riguna abinda ake kira tufahi ai da ma yusamma abin abinda ake kiran shi tufahi ka kamisin wa imamati wa izari kamar in maza ne ko wani ka yi mashi riga ka yi mashi gyabto da rawani ko ka yi mashi babban riga da wando sannan da abin nan da rawani ko jallabiya da wando da rawani wanda zai rufe kai ne ko wani mutum wato abin nan wala ya kafi dan ma zikira ila miskinin wahidin amma bai yiwuwa ka ɗauki mudun nan goma ka miƙa ma miskini guda bai yi ba haka imamu shafi ya ɗauka kuma haka yake ga imam maliki don haka yace wal adadu sharru adadin goma din nan sharadi ne a idan baka yi musu wannan ba au tahriru raqabatin ko ka yanta wayayen bauta na mumini muminatin kama bi kafaratil qatl kamar yake cikin fara kisan kai wasu jihad da jihadi hamlan lil mudlaki ala muqayyadi inda an ka dauki mudlaki aka muqayyadi a wajen kabbara kisan kai an ambaci raqabatu mu'mina haka nan kuma abin nan amma wajen kafara wannan ta taran suwa da can kafara zihari ba ambaci mu'mina ba sai aka ambaci eh, raqaba kawai saboda haka sai a dauki da wannan na kafara rantsuwa da wancan na kafara zihari a cusa su cikin wannan na kafarar abin nan kisan kai dukkan su mumini ake nufi ba a banda kafiri eh saboda haka ga wannan ana wajen malaman usulul fiqi ana cewa mudu laki alal muqayyad wato ya zo da kalma wannan muqayyada wacce an ka zo da ita mutlaqa sai a dauko wannan a hada ta da wannan tunda wannan ya ce raqabatul mu'mina to waccan ma da bata ce mu'mina ba ita ma raqabatul mu'mina eh shine mudu laki alal muqayyad wannan Allah madaukin sarki ya ce duk in ka yi wannan baka samu ba baka samu abin da zaka ci da su ba baka samu abin da zaka yi musu sutura ba baka samu abin da zaka yanta wuya bauta ba ka zan matalauci shine fa mallam ya jiri wanda bai samu wahidan min ma zikir daga cikin abubuwa uku da aka ambata ba fa siyamu salasati ayyami to sai ayi azumi na kwana uku eh amma nan kasa Hausa an yi gabatar da azumin shi ya yi sun ya wahala kuɗi ne su huta shi yasa ko makka yadda zai ga yana ta zai ga mutum da jikka kaya hudu amma yana azumi wai bai da abin hadaya bai da abin hadaya jikka hudu gare shi manya manya ya cika su da kaya dam ya taso ma Najeriya amma gashi yana azumi wai ba shi da abin hadaya shi a dole fakiri ne gashi da jikka hudu wace jaka tana daukar kayan dala dubu biyar ya cika so shi makil da kaya amma wai azumi ya kai shi fakiri a dole ne talaka ne ana talaka haji wajen aikin haji ana talaka sai dai wanda an kawa sata ko kuma wanda kuɗi ne suka faɗi to wannan larura ta same shi amma alhaji kam a ce mutum ya tayi yi daga nan makka yana talaka wannan yana da wahala to don haka wayannan azumi uku da za a yi shi aka fara sa wa zahiru abinda a sa annahu shi la yushtaradu tatabu ba sharadi ne kuma sai ya su tere ba haka imamu shafi'i haka kuma imam malik ba dole ne sai a su kwana uku jere ba eh masu ya musu lasata ayyami amma akwai abin nan kamar imamu abu hanifa akwai kira'a da masu masu ya musu lasata ayyami mutatabi'atin wanda yake kira'a ce mansufiya to imam abu hanifa yana aiki da wannan shi gare shi sai kayan su jere ba a rarrabewa amma ga imam shafi'i da imam malik kana iya yau gobe ka huta jibi ka ta kai haka haka gama eh ba dole ne sai an ta ba zalikal mazkur inna hukunce hukunce da aka ambata kafaratu aymanikum sune kafara rantsoyin ku idan halaftu in ku wa anisun kun ka karya rantsuwa wa fazu aymanakum ku kiyaye rantsoyin ya ku mu'minai shine ku zan kun kyamaci yin rantsuwa muddin bata zamo bisa ga aiki na alheri ba ko kuma gyara tsakanin mutane kamar yadda ke can cikin suratul bakara kazalika kamar yadda Allah madaukin sarki ya bayyana mana abin da an ka ambata haka yi bayyana lahu lakum Allah yake bayyana muku ayati ayoyinsa la'allakum tashkuruna ko za ku gode ma Allah akan wayannan ni'imomi da ya muku in kun fada wurin matso matso sai Allah ya bude muku kohohi da za ku ita cikin sauki ba tare da wahala ba ga shi mutum ya rantse da Allah an ce ga yadda zai yi walwale wannan rantsuwar ba ya da laifi a wurin Allah kuma ya kafa lada na ya ya halladi na amanu inna marhamu wal mayyisu wa dan sabu wa la zalamu rajulun min amali shaydan da <coughs> allah kuma. to bayan an gama bayanin rantsuwa sai kuma aka zo abin nan wato final abin nan na giya Allah madaukin sarki lokacin da ya saukar da alkur'ani larabawa sun yi dumu-dumu cikin shan giya da yake addinin musulunci addini ne na lallashi da lallaba ba addini ne na cirsasawa da gartsatsawa ba da yi nan take a gama saboda haka a cikin alkur'ani Allah ya ɗauki matakai har guda hudu na haramtar da giya farko cikin suratul nahl inda Allah yake cewa min samaratin naqili wala anabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana daga ɗaya itacen nan na dabino da inabi kuke rikon abun maye aka ambaci mayen sannan wa rizqan hasana da kuma abinci mai kyau giyar sai aka ambaci illarta ba ambaci sunanta ba sai aka ambaci illarta shine maye daga nan ba a sake ambata giya ba sai lokacin da waɗansu sahabbai suka ga ga musulmi na sallah suna shan giya suna maganganu irin wanda bai dace da mai mutunci